yawan ya kore da hukumomi da kungiyoyi masu zumar karewa da kyautata rayukan 'yan najeriya ke yi akan illolin fadawa tarkon masu safarar mutane na tashi a banza domin matsalar ta kija da baya a kasar a can baya ma an yi ta samun rahotanni na kama mutane da ake tumar an yi safarar su ne a sassa daban-daban na kasar musamman jihohin da ke da iyaka da kasashen ƙetare wannan karon ma matasa ne mata 21 da namiji ɗaya suka fada irin wannan tarko aka damƙe su a jamhuriyar Nijar bayan sun shiga ƙasar ta iyakar Ilela da ke garin Sokoto kuma mahukumta ƙasar ta Nijar suka turo ƙiyar su zuwa Najeriya barista abubakar bashiru shine kwamandan yanki na hukumar hana safarar bil'adama shiyar sokoto mun karbi victims na human trafficking daga niger waɗanda aka rescue nasu bisa hanyar su ta zuwa kasashen waje niger zuwa libya zuwa kasashen turai su ashirin da biyu kuma dukkan su 'yan najeriya ne kuma dukkansu matasa ne shekarunsu daga shekara goma sha biyar zuwa ashirin da biyar da yawansu su ya tashi sosai saboda irin matsalolin da sun ka shiga muna nan muna bincike da duk wanda adda hannu cikin wannan safarat za mu tuhume shi gaban kotu akasari dalilan da waɗanda suka fada irin wannan tarkon ke bayarwa shine za a nema musu aiki a ƙasashen ƙetare kuma har yanzu lamarin bai canza zane ba kamar yadda waɗannan 'yan matan suka faɗa. I have a traveling. A cewar wannan wata ƙawarta ce ta gayyace ta zuwa Tripoli domin ta yi aiki. Somebody me in WhatsApp. I person. Ita kuwa wannan a dandalin sada zumunta na WhatsApp ta ga bayanin cewa ta zo Sokoto. Sai ta zo domin tana tsammanin za ta samu aiki. I to work. masana halayyar dan adam na ganin cewa akwai dalilai da ke kawo samun irin wannan matsalar farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa na daidai ga masu yi yana da riba na biyu kuma da rashin doka a wajenmu suna kawa ta nan ne don sun tantanan za a fita ko ba a kula ba ko kuma babu jami'an tsaro ko kuma jami'an tsaro su ma ba su kula ba na uku kuma akwai rashin aikin akwai rashin aikin yi da zaman kunci da mutane ke ciki ba su da kunne komi ka gaya musu wani ya ce karya ne mu ba haka muke ba mu daban muke za mu sama muku aiki za mu abin nan ba haka ba sai su yadda irin waɗannan mutanen idan har suka samu nasarar tsallakewa idan suka dawo Najeriya akwai yiwuwar su zo da munanan halaye da suka koya a can. Abin da kawai za a yi a bi doka, a bi faɗakarwa, a kuma wayar da kan mutane ga illan abin nan ga mutum, ga shi da iyalinsa, ga shi da kasa. Sannan jami'an tsaro su yi aikin su, a ƙarfafa musu gwiwa, a ba su kayan aiki, a ƙara mutane da sauransu. Ko bayan hakan samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa kan iya taimakawa ga ceto su daga faɗawa irin wannan tarko. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.